mun tashi baran-baran babu wani yarjejeniya saboda haka muna kira 'yan Najeriya ba wannan wato wato yajin aiki goyon baya saboda gwamnati ta fahimci cewa haƙurin da al'umma suke yi ya abin da ake tunani shi kansa mai girman shugaban ƙasa baya haƙuri da talaucin da ake ciki yana ci yana sha yana dukkan al'amura na more rayuwarsa. Comrade Nasir Kabir kenan kakakin ƙungiyar kwadago ta ULC ke mani ƙarin bayani kan wani yajin aikin gama gari da baki ɗayan 'yan kwadagon Najeriya za su fara a yau Alhamis. An dai shafe baki ɗayan yinin jiya ana ta tafka dogon turanci tsakanin 'yan kwadagon da ɓangaren gwamnatin tarayya. To kome sakamakon wannan tattaunawa ta haifar ga Comrade Nasir Kabir. abin da ya faru shine shi ministan yana kokarin nuna mana cewa mu janye wannan yajin aiki za a tattauna a gane za a biya to mu kuma abin da muke nuna wannan minista shine ba maganan janye yajin aiki bane magana ne na an yi alkawari cewa yan Najeriya za a musu karin albashi wanda ba wai ma alkawari ba wannan a'a yarjejeniya ne wanda ta zama doka a ministan nan ya fito nuna mana cewa gwamnati su ba za su iya biya ba amma yau sai gashi wannan minista ya sake neman mu zauna yana nuna mana cewa mu janye yajin aiki to shine muke nuna masa ƙasa idan ba gwamnatin tarayya ba ta fito ta sanar da 'yan Najeriya cewa mun ƙara albashi daga kaza zuwa kaza ba to ina mai tabbatar maka wannan ya shi kamar da muka fara shi yanzu sai in la masha Allah. Shi dai ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige ya ce suna da kyakkyawan manufa ga ma'aikata dangane da batun karin albashi. But uh, we are playing uh, according to the rules and uh, it's work in progress. Muna bin al'amura sun hankali bisa tsarin doka. kuma muna aiki tukuru don tabbatar da kammala shirye-shirye don haka wani yanzu ya zo ya ce gwamnatin tarayya ba da gaske take ba uh, wurin batun karin albashin wannan ba daidai ba ne domin a bangaren muna yin abin da ya kamata kasancewar mu ma muna son mu kare muradun ma'aikata we have Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yajin aiki zai yi a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.